ishirin da biyu za'amu anna man nazara nazaratan wanda yi kallo ma karamin kallo au kazaba kazabatan sagiratan au asarra alaiha fa huwa mushriku khawarij ne wa anna man me yake da suna zana wasa raka wasa ribar kamra gaira wa wasu limu wanda ya zina ya saka sa giya bai doge ba to wannan kina na musulunsa idan kana na mawa kifi min mawa za ka na min mawaƙihi in yana nan daga gabun da ke ainihin mawaƙihi masu kare shi da ƙasan addininsa muwafiƙihi muwafiƙihi muwafiƙihi haka ne ka na min muwafiƙihi ya ma fi daɗi ya yi sauƙin fasarawa yana daga cikin masu muwafaƙa da shi a addininsa to shi wannan ba zai zama kafiri ba كلام بي موافقة لشيفة تو تلتو دي كيف يقول نبقي أقل نجدة حد الخمر نجد يا صوت حد الجير وقسم قسم الحی نبقى غنيمة وقومي إقومة أخو na takwas alƙa'udu ja'izu halan ne mutum ba والجهاد إذا أمكنه أفضل أما يفتح جهاد إن يصاب داما فتاتنا يا في مصر أفضل قال الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وجعلنا في الأجر هذا في أصحاب النبي hina kanu makahurina wa amma fi ghairihi ma al-imkani fi al-qu'ud kufr mutum ya zauna ya yi kafirci bi qawli ta'ala wa qa'adul wa qa'adal ladina kadhabu Allah wa rasulahu alladhina kadhabu Allah qa'ada haka wanda suka karyata Allah yin ne suka zaman su suka karyata manzon Allah نترى أن التسقية جائزة القول تسقية يا هلتا في القول والعمل كله وإن كان في المعكدر في قتل النفوس حكاه عنهم الكعبي وهتج نجدته بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه sai dan kun nemi katanga ne daga gare su katanga koyi ya qulu ta'ala wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana a jama'atin najdatu najadawa sun haɗu ala annahu la hajata lil mutafi ila imamin hattu sai ku haɗo shi da wancan na safe ku imamancin shekara sittin azzalumi ƙarnarsa to ya uh, wanda shi da da a zauna shekara ɗaya ba shi goma ko kwana da wani kwana da ba, bannan da za ta auku babu shugaba ya tarin ka wancan sabi muka yi shi da safe حجمعت حجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما عينهم آه، فيما بينهم فإن هم رأوا أن ذلك لا يحب كن سوك قولنا إلا بإمامي يحملهم عليه وأقاموه كيف هذا؟ من ضيع أنا؟ كن السلام ها؟ ناس قلقوا ديشي ها؟ آه، أجمعت عند kace na tara ku na tara eh ana taqiya ta yi ja'iza kun ko fil qawl wal amal mi masalan eh ko da shi sai shi ne saboda kana sai a boye yace taqiya fil qawl wal amal kullihi ja'izatu ko da mutum yanzu wanda yake kashe aliyu a yi cikin mutane zai zauna zai zauna shekara watanni dai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 اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وغيرنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا وانا سيارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين